Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba mu na gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na jaridun jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka da kuma tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud sai kuma shirinmu na karshe wato afirka yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla masu sauraron kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Jakadan Iran a Masar Ɗinkin Duniya ya ce, dole ne a hukunta haramtacciyar ƙasar isra'ila game da laifukan ta aikata dubun dubatan al'ummar musulmi a najeriya ne sun da gangan bikin ranar maulidin manzan allah tsiya da amincin allah su gare shi da alayensa a faɗin ƙasar da hassan nasrullah ya ce samar da haɗin kai tsakanin musulmi tabbatar da zaman lafiya hadafin al'ummar musulmi ne shine ban hadafin al'ummar musulmi a yau Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ta ci wasa na uku a karawa uku a rukuni na biyu bayan ta doki Atletico Madrid da ci uku da biyu a jiya talata. Yanzu kuma ga cikakkun labarun. Jakadan ƙasar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce, dole ne a hukunta haramtacciyar ƙasar Isra'ila game da laifukan ta aikata. rahotanni sun bayyana cewa jakadan dindindin na kasar iran a masar ɗinkin duniya majid taktiravanci a lokacin da yake bayani a taron kwamitin tsaron masar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a yankin gabas tsakiya da kuma yankin falatsuni ya faɗi cewa dole ne ramtacce ƙasar isra'ila ta biya farashin keta haƙoƙin bil'adama take yi a yankunan falastinawa da ta mamaye kuma wajibi ne a hukunta ta har ila yau ya faɗi cewa halin da yankin al'ummar falastinu yake ciki a halin yanzu akwai damuwa sosai kuma ɗinkin duniya ta damu sosai game da yadda yanayin ke ci gaba da kasancewa a halin yanzu taktirabanci ya kara da cewa za a iya kawo ƙarshen mamaye da haramtacciyar kasar israel ta yamma yankunan ne idan aka amince da dukkan haƙoƙin falasɗinawa da babu wanda ke da jayayya a kansu da kuma da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kan abubuwan da tarihi suka tabbatar da dokokin ƙasa da ƙasa wanda zai kunshi dukkan al'ummar falastinu musulmi kiristoci da kuma yahudawa Dubun dubatan al'ummar musulmi a najeriya ne saboda da gangamin bikin ranar maulidin manzan allah Tsiya da amincin allah su fita gare shi da alayensa rawatanni sun bayyana cewa dubun dubatan al'ummar musulmi a najeriya sun gudanar da garamin gangami na murnar zagayowar ranar haihuwar annabin rahama muhammad Tsiya da amincin allah su fita gare shi da alayensa inda magoya bayan jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Alzakzaki su kan tituna a birane daban-daban na faɗin ƙasar domin raya wannan rana. Bikin Maulidin zai ci gaba da gudana ne na tsawon mako guda a matsayin makon haɗin kai tsakanin musulmi wanda Imam Khomeini wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta Iran ya assasa. Masu zanga-zanga sun bayyana cewa dole ne musulmi su haɗa kansu domin rusa makircin makiya musulunci da suke haifar da rabuwar kai tsakaninsu da sunan shi'a da sunna da ƙarshe sun yi tur da haren da aka kai a ƙasashen afghanistan da masu sauran ƙasashen musulmi da ya kai ga kashe mutane da dama kana sun ɗora alhakin faruwar hakan kan rashin haɗin kan musulmi don haka suka yi kira ga al'ummar musulmi da su haɗa kan su wari guda kada su bari makiya su jefa raba a cikinsu domin su raunata su sai da hassan nasrullah ya ce samar da haɗin kai tsakanin musulmi ya tabbatar da zaman lafiya shine babban hadafin al'ummar musulmi a yau babban sakataren janar ɗin ƙungiyar hezbollah ta kasar labanan sai da hassan nasrullah da yake bayani a gaban taron makon haɗin kai karo na talatin da biyar da ake gudanarwa a nan birnin tehran ya faɗi cewa babbar manufar gudanar da taron makon haɗin kai shine samar da mafita game da ƙalubalen da duniyar musulmi ke fuskanta ya ce duniyar musulmi na fuskantar kalubale sosai tunda da kasashe ma'abota girman kai da kasar amurka ke jagoranta suka taso musulmi a gaba duk da kokarin da aka yi na kusanto da al'ummar musulmi din bayan cin nasarar jin halin musulunci a nan kasar iran kana ya bukaci a kafa kwamiti a gefen taron makon haɗin kan musulmi yadda malamai da dama za su yi musayar ra'ayi da kuma samar da mafita ga duniyar musulmi game da halin tsaka mai wuya da suke ciki. kimanin sama da malaman musulunci 500 ne suka halarci taron makon haɗin kai tsakanin musulmi karo na 35 da ke gudana a birnin Tehran wanda ake yi daga nesa saboda yaɗuwar annobar cutar corona a faɗin duniya kuma babban abin da taron ya fi mayar da hankali a kai shi ne haɗin kan musulmi da zaman lafiya da kuma nisan rarraba da rikici a duniyar musulmi. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ta ci wasa na uku a karawa uku a rukuni na biyu bayan ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Madrid da ci uku da biyu a jiya talata. Liverpool ta ziyarci Spaniya a wasa na uku uku cikin rukuni a gasar Champions League da suka fafata. Liverpool ce ta fara cin ƙwallo a hannun Muhammad Salah minti takwas da fara wasan sannan Nebi Kaita ya ƙara ta biyu a minti biyar tsakani. Atletico Madrid ta farke kwallon biyun ta hannun Antonio Griezmann wanda daga baya kai ga bashi jan kati aka fitar da shi daga wasan. Liverpool ta zura kwallo na uku ta hannun Salah a bugun daga kai sai mai tsaron gida wanda ya buga ya ci. Ƙungiyoyin biyu sun kara a gasar zakarun Turai sau bakwai kenan inda Atletico Madrid ta yi nasara a karawa uku da canjiras biyu. Liverpool ta ci wasa biyu kenan. daga karshe za ku ji cewa wani babban jami'in gwamnati a nan ƙasar iran ya yi kira da a kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar siriya mai bawa ministan harkokin wajen ƙasar iran shawara kan harkokin siyasa ali asgar kaji ya gana da jakadan musamman na ƙasar italiya a ƙasar siriya stephen ravanan a gefen taron kwamitin kundin tsarin mulkin ƙasar siriya a birnin geneva kuma ɓangarorin biyu sun tattauna kan ci gaba da aka samu a baya bayan na ƙasar siriya haji ya faɗi cewa hakika al'ummar siriya suna buƙatar taimakon agaji na gaggawa kana ya kira da a gaggauta dawo da 'yan gudun hijira zuwa ƙasarsu ta haihuwa don kaɓe sauran geron 'yan ta'adda da ke ƙasar ya ƙara da cewa zaman lafiya a ƙasar siriya zai taimaka sosai wajen tabbatar da tsaro a yankin baki ɗaya kuma siyasar amurka da ƙasashen turai ta kafa takunkumi ba zai taimaka ba wajen warware matsalolin da ƙasar siriya ke ciki a nasa ɓangaren ravanan ya jaddada game da muhimmancin gudunmuwar ƙasar iran musamman a ƙasar siriya ya ce gwamnatin italiya ta taka rawa sosai wajen yaƙin ta'addanci da kuma bijiro da hanyoyin warware rikicin siyasar ƙasar siriya a siyasance da kuma ba da taimakon agajin jin kai ga al'ummar siriya ta hannun majalisar ɗinkin duniya da kuma tarayyar turai to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara da suka zo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wa kana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamura ɗin ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da yunkurin da amurka ta ce tana yi na ganin cewa an sake farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimma tare da ƙasar iran tun a shekara ta 2015 wadda kuma ta samu tsaiko daga bisani sakamakon irin matakan da gwamnatin kasar amurka ta dauka banda tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya fice daga cikin yarjejeniyar duk kuma abubuwan da suka biyo baya na matakan da kasar iran ta dauka na jinginin aiki da wasu bangaren yarjejeniyar domin nuna harshen amincewarta da matakan da amurka ta dauka da ma wasu daga cikin kasashen turai waɗanda suke bangare ne na wannan yarjejeniyar dama dai sauran batutuwa waɗanda suka danganci wannan yarjejeniya wanda za mu yi dubi a kansu ɗaya bayan ɗaya da dar Allah a cikin shirin namu da fatan masu saurare za a biyo sannan hankali domin jin cikakken shirin. a cikin 'yan kwanakin nan dai amurka tana ta batun sake komawa ga batun shirin nan na yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa tare da kasar iran da kuma manyan kasashen duniya wanda amurkan tana ɗaya daga cikin kasashen da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya tare da kasashen rasha da china gami da faransa da kuma burtaniya wanda daga bisani kasar amurkan a cikin shekara ta 2018 tsohon shugaban kasar amurka na wannan lokaci donald trump ya fitar da amurka daga cikin wannan yarjejeniya wannan kuma ya dawo da dukkanin takunkumai waɗanda aka janye wa ƙasar iran bayan cimma wani yarjejeniya da ma wasu takunkuman na daban waɗanda ba su da wata alaƙa da shirin iran na makamashin nukiliya to sai dai ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban ƙasar amurka mai ci a halin yanzu joe biden ya yi kamfe da su ma a lokacin da yake yakin neman zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar ta amurka shine batun komawa zuwa ga yarjejeniyar nukiliya tare da ƙasar iran domin kowa joe biden ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka caccaki donald trump dangane da ficewar da ya yi daga wannan yarjejeniya tare da kasar ta iran inda joe biden ya imanin cewa ficewar amurka daga cikin wannan yarjejeniya zai bai wa iran damar ci gaba da gudanar da ayyukanta na nukiliya wanda hakan zai iya bata damar kera makaman nukiliya da za su zama barazana ga tsaron isra'ila a yankin gabas ta tsakiya da ma ita kanta kasar ta amurka a kan haka joe biden ya sha alwashin cewa matukar da ya lashe zaben shugaban kasar amurka to ɗaya daga cikin abubuwan da suke da matukar muhimmanci a wurinsa shine mayar da amurka a cikin wannan yarjejeniya da yadda hakan zai baiwa amurka da sauran kasashe dama na sanya ido a kan shirin iran na makamashin nukiliya ƙarƙashin kulawar hukumar nukiliya ta duniya wato iaea e bayan da joe biden ya kama ragamar shugabancin kasar amurka an gudanar da zama lokuta daban-daban a birnin vienna na kasar austria a tsakanin bangarorin iran din da sauran bangarorin yarjejeniyar nukiliya da hakan ya hada har da wasu daga cikin wakilan amurka duk da cewa ba su cikin tattaunawar a hukumance ba kasantuwar amurka ba ta cikin mambobin wannan yarjejeniya amma dai suna bin dukkanin abubuwan da suke wakana a cikin tattaunawar kuma suna gabatar da mahangarsu ta yadda za a yi amfani da ita da kuma yadda hakan zai bayar da dama ga amurkan ta sake dawowa a cikin wannan yarjejeniya kamar yadda joe biden ya alkawali to sai dai a yayin tattaunawar da ta gudana kafin zaben shugaban kasar iran an tattauna abubuwa da dama wanda ɗaya daga cikin sharaɗin da kasar iran ta gindaya shine dole ne amurka ta janye dukkanin takunkuman da ta kakaba wa kasar ta iran waɗanda suke alaƙa da shirinta na nukiliya da ma waɗanda ba su da alaƙa da wannan shiri waɗanda donald trump ya ƙaƙaba mata daga bisani yayin da kuma amurka ta hanyar wakilanta waɗanda suke magana da yawanta a wajen tattaunawar musamman ma dai ƙasar birtaniya ta gabatar da sharɗin amurka daga ciki kuwa har da batun makamai masu lizami wanda irin take kerawa wanda amurkan ke buƙatar ganin cewa an shigo da wannan batu a cikin wannan yarjejeniya da kuma batun irin rawar da kasar iran take takawa a yankin gabas ta tsakiya duk da cewa waɗannan batutuwa guda biyu ba su daga cikin ɓangarorin yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kansu amma ƙasashe irin su ingila da faransa sun dage akan wannan batu wanda iran ta yi watsi da shi baki ɗaya sakamakon irin saɓanin da aka yi ta samu a wannan zama da kuma da aka kasa cimma daidaito akan waɗannan batutuwa wannan ya sanya iran ɗin ta jingine duk wata tattaunawa tare da bangaren kasashen turai akan wannan batu na nukiliya har zuwa lokacin gudanar da zaben shugaban kasa da kuma kamun rudayin gwamnatin da za ta biyo bayan gwamnatin shugaban ruhani a kasar iran da kuma matsayar da za ta dauka akan batun komawa cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya tsakanin iran da sauran kasashen duniya. masana da dama dai suna ganin cewa akwai abubuwa waɗanda su ne suke baiwa ƙasar amurka tsoro wanda ya sa take ƙoƙarin dawowa cikin wannan yarjejeniya daga sai kuwa har da yarjejeniyar tsaro da aka cimmawa tsakanin iran ɗin da ƙasar china ta tsawon shekaru 25 da za su yi aiki tare a ɓangare daban-daban da suka shafi harkoki na tsaro wanda amurkan take kallon hakan babbar barazana ce a gare ta baya ga haka kuma matsayar da iran ta ɗauka na ci gaba da gudanar da ayyukan tace sinadarin uranium mai yawa wanda ko shakka babu amurka ba ta gamsu da wannan mataki da ƙasar iran ta ɗauka ba domin kuwa a cikin yarjejeniyar nukiliya iran tana da haƙƙinta ta ce sinadarin uranium ne wanda bai wuce kashi biyar cikin ɗari ba amma daga bisani bayan da iran ta jingina yin aiki da wasu ɓangarori na yarjejeniyar ta koma tana tace kashi ashirin cikin ɗari na sinadarin uranium daga bisani kuma iran ta kara yawan sanadarin uranium da take tacewa wanda ya kai kashi 60 cikin 100 bayan nan kuma iran ɗin ta sha alwashin cewa idan har akwai bukata za ta mayar da sanadarin uranium da take tacewa a cibiyunta na nukiliya zuwa kashi 90 cikin 100 wannan ya sanya masanan suke ganin cewa duk wani jinkiri da amurka za ta yi wajen komawa a cikin wannan yarjejeniya to ko shaka babu za ta zama ita ce wadda za ta cutu domin kuwa baya ga ci gaban da iran take samu a bangaren shirinta na nukiliya tasirinta kuma yana karuwa matuka a cikin yankin gabas ta tsakiya din wanda amurka take kokarin ganin cewa ta takaita wannan tasiri na iran a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasashe irin su labanan yaman iraki da kuma ƙasar afghanistan wadda amurka ta fice a cikin 'yan kwanakin nan inda amurkan kuma ta imanin cewa ko shaka babu iran za ta samu gagarumin tasiri a cikin kasar afghanistan saboda dalilai da dama daga ce kuwa har da kasantuwar harshen mutanen kasar afghanistan harshen farisanci ne da kuma irin tsohuwar alaƙa ta dubban shekaru wadda ke akwai a tsakanin mutanen afghanistan da kuma mutanen kasar iran baya ga haɗuwa ta al'adu da ke tsakaninsu da kuma addini wanda ya haɗa su baya ga kuma a halin yanzu kungiyar taliban wadda ita ce ta mamaye kasar afghanistan kuma take iko da kasar baki daya a halin yanzu bata da wata matsala da kasar iran bilhassali ma abubuwa da dama ta kan shawarci kasar iran akan yadda za ta aiwatar da su domin kaucewa fadawa cikin wasu matsaloli a kasar baya ga wannan kuma dakatar da ayyukan jami'ai na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e da suke sanya ido a cibiyoyin nukiliya na kasar iran wanda ko shakka babu amurka tana ganin cewa wannan zai sanya iran ɗin ta rika gudanar da ayyukanta ba tare da wani ya san abin da take aikatawa ba wasu daga cikin cibiyoyi waɗanda suke gudanar da bincike akan harkoki na tsaro sun fitar da bayanai daban-daban dangane da yadda suke kallon matakin da iran ɗin ta ɗauka na haɓaka sinadarin uranium da take tacewa da kuma da watakila za ta iya amfani da hakan wajen samar da makaman nukiliya a cikin sauri cibiyar bincike ta institute for science and international security ta fitar da wani rahoto a ranar 13 ga watan satumban da ya gabata wanda ke cewa kasar iran bisa la'akari da saurin da ta samu wajen tace sinadarin uranium har ya kai kashi 60 cikin 100 to za ta iya samar da makamin nukiliya guda ɗaya a cikin wata guda baya ga haka kuma ita ma hukumar leƙen asiri ta ƙasar amurka cia ta ce bisa la'akari da saurin da iran ta samu wajen tace sanadarin uranium za ta iya samar da makaman nukiliya a cikin 'yan watanni kaɗan kamar yadda rahoton hukumar ta cia wanda aka fitar a ranar 18 ga watan agustan da ya gabata ya bayyana shi ma tsohon shugaban kungiyar laƙen asiri ta isra'ila wato mossad ya fitar da wani bayaninsa a ranar 12 ga wannan wata na oktoba da muke ciki wanda yake cewa shirin iran na makamashin nukiliya yana tattare da gagarumin hadari musamman ma da yadda iran din take gudanar da al'amuran a halin yanzu ba tare da sanin abin da take yi ba bayan da ta dakatar da ayyukan jami'an hukumar makamashin nukiliya ta duniya waɗanda suke sanya ido a kan shirin nata na nukiliya a cibiyoyinta to sai dai duk da irin waɗannan bayanai da hukumomin tsaro na ƙasashen amurka da wasu kasashen turai da kuma wasu cibiyoyin masu zaman kansu har ma da na isra'ila suke bayarwa iran ɗin da bata canza canza matsayinta ba na cewa shirin ta na makamashin nukiliya shiri ne na zaman lafiya wanda baya da wata alaka da kera makaman nukiliya kamar yadda amurka da wasu kasashen turai din suke zargi inda iran din ta dage akan cewa shirin nata na karfafa karfin wutar lantarki ne a kasar da kuma samar da magunguna da inganta ayyukansu sannan kuma da gudanar da ayyuka na bincike a bangaren nukiliya da dai sauransu sakamakon yadda amurka ta dage a kan ganin cewa an sake komawa a kan teburin tattaunawa domin farfado da yarjejeniyar ta nukiliya yanzu haka dai iran ɗin ta amince a kan sake komawa zama bangare na bakwai dangane da farfado da wannan yarjejeniya wannan karo za a gudanar da wannan zaman ne a birnin brussels na kasar belgium tare da halartar wakilan ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai inda za su fara tattaunawa tare da ƙasar iran ɗin da kuma jin mahangarta da irin shawarar da take dauke da su kafin daga bisani a sake zama wanda zai hada dukkanin mambobi na kasashe da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya. ta jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu a nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri daga nan hausa radio tehran a kasance cikin ƙoshin lafiya madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne na Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum. Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin. Malami na farko bismillah. assalamu alaikum bh muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram zan yi tsokaci a dangance da matsalar tsaro da take faruwa tsakanin iyakarmu da burkina faso da mali a gaskiya abin tunzira ne kuma abin da allah wade ne kuma muna kira da gwamnatin nan da take ikirarin tana so ta kawo jami'an tsaro ta sa a duka irin wannan wuri to da allah ta kara mai da niyyar da ɗaukaka jami'anta domin su samu ƙarin gwiwar yin aiki kuma da kayan aiki domin yau soje idan babu kayan aiki ko gaskiya akwai matsala kenan ko yana da kyau gwamnatin nan da take kirarin kawo tsaro a kasan nan ta mata Nijar da ma kewaye to muna ƙara mata ƙarin gwiwa kuma ta ƙara ƙarin gwiwa na kanta Allah ka mu zaman lahiya a yankunan namu na gode ku tashi lafiya magana isu ne ma da magaram ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo BOS Hausa mai magana sahabi wa ila da kita daga kwarnaka jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. To a yau dai za mu yi tsokaci ne akan makwabciyar ƙasata ta wato Najeriya akan zaɓaɓɓakan da aka yi a na fidda gani a cikin eh, ƙasa baki ɗaya ta Najeriya. Eh, mu muna ganin wannan sakamako da ko alamu alamu ne wanda suke nuna wannan tsari ba zai haifar da ɗa mai ido ba ganin cewa dukkanin shugabannin ko kuma kigaggan 'yan jam'iyyun ba sa so a yi abu bisa tafarki na adalci ko kuma ba sa son a yi abin da ya kamata shine yake kawo saɓani eh, mafi aksari a dukkanin lokutan da aka ce za a gabatar da ka musamman irin na fidda gwani da kuma zaɓuɓɓukan ma gadan-gadan gabaki ɗaya fatan da muke jama'a su sani cewa shi fa duk wanda Allah ya zaɓa ya kasance shugaba ana so ko ba a so sai ya zama idan eh, haka ga su bari a yi aiki da tafarki na demokradiyya domin samun ci gaba da kuma zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki daya assalamu alaikum mai magana sahabi bawa ila duk daga jihar maradi jamhuriyar niger san tashi lahiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio ta Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan Radio ta Hausa da masu sauraron su ga baki daya a fadin duniya. Yau ina son ku bani dama in nuna farin ciki na game da shigo wannan hota mai albarka watan Maulidi wanda fata ne mai albarka wanda aka haifi fiyayyen halitta Annabi alaihi salamu wa ali baiti tsaye na tsahiri muna isar da wato godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki da farin cikin mu ga al'ummar musulmi na zagayo wannan wata mai albarka da wannan muke taya dukkanin al'ummar musulmi wato murnan zagayo wannan wata mai albarka Allah ubangiji muna wasuli da wannan wata mai albarka Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya yaye muna dukkan damuwa Allah ya bada nasara a al'ummar musulmi gabaki baki ɗaya ko ina suke a faɗin duniya daga ƙarshe nake cewa radio bl house ko huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryar Musulunci da Iran barkan ku da haka Ya aiki mai magana ya haye Sa'idu daga nan garin Bande, gundumar Magarya, jihar da Magaram a ƙasar Nijar. To ni fata na nan shine ci gaba da aka samu na buɗe masallatayya manyan masallatai na duniya. Ma'ana manyan masallatai wanda suke Saudi Arabia, masallatai wanda suke kamar na Makka da Madina tuna da wasu dokoki da shak sides ya yi magana kan cewa a janye to gaskiya ba karamin jin daɗi muka yi ba mu mu bisa dukkan al'amuranmu allah ubangiji ya ɗaukaka musulunci ga musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh ta hairan musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da wannan dama da za ku bani zai yi daukaci dangance da wanga eh, rage ruwan famfo ma'ana rage kudin ruwan famfo da ake cika jarka a dala biyar ta dawo dala uku to hakikan gwamnati ta jan kokari kuma muna addu'a yanda aka yi haka kuma duk kayan masarufi muna so ya kasance kamar yadda aka sa wannan doka ta rage kudin ruwa a nan jamhuriyar Nijar to kasance ka masarufi ma shi ma an sau da kafa an ajiye mai iyaka farahi kuma yan Allah muna so ita gwamnati ta kira 'yan kasuwa su zauna kowanne a san an rage musu kayan da za su shigo da shi domin su kawo kasa talakawa a ba su rage mai rahusa domin ta haka za a gane cewa yi wannan abu ya daidai kuma muna ta addu'a Allah wanda ya kawo ci gaba mai alfani har zuwa gaba kuma Allah taimaki shugabanninmu na Afirka na gode rediyo ta Haram Muri Musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sai an jima muna tare. Assalamu alaikum biyoyici Hausa kuna magana ne da Sani Bulacha karce kuren daga daga jamhuriyar Nijar nan da magaram. Zan yi magana akan abin da ke faruwa kamar daga nan yawan kudade da ake biya na kan bakin hanya. Gaskiya gwamnati ya kamata a ce ta dauki mataki a kan shi saboda kowane get in kaje sai ka bada kuɗi kowane get in kaje sai ka bada kuɗi talaka yanzu ba kuɗi gare shi ba. Kenan ya kamata gwamnati ta waiwaye baya ta diba a halin da ake ciki na yanzu kenan wannan abin da Allah dan soke shi da Allah ko talaka sa samu sauki da Allah. Kuna magana magana da Mamman Sani Bulata karce kurin daga daga jamhuriyar Nijar daga nan jihar da magaram. To salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. assalamu alaikum gidan radio BOH Hausa jamhuriyar musulunci Iran goyi da furezi zakin wata a karkin Umar dan Magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku zan so magana ta bisa harkar ɗiyan kasuwa to da Allah da annabi abu na farko ɗiyan kasuwa su kawo adalci su sa bisa su saka sauki su sa gaskiya abubuwa yanzu duka sun kawo sauki ga komi da komi amma ko da yaushe abu na da tsada wani abu ya faɗi wani abu ya tashi mu komi so muke a daidaita komi yadda kasuwanci yake ta yi a da muna jin daɗin shi komi da sauki muke sai shi muna harkokin mu kuma muna samun amfani to mun fi a ta kan komi duka duniya ga da kai ganinta komi adalci ka kawo duniya ta samun ci gaba cikin duniya rashin adalci shi ka kawo duniya tana kaudawa babu ci gaba babu amfanin komi to mu abin muka yi so komi na duniya ga agada su tamu gaba daya duka muna son komi aka adalci da sulhu a sa komi a kawo inganci da musulmincin da ya a sa a daidaita komi abin da aka yi an dai ana yin komi daidai na ta yadda ake san su wallahi talaka sun huta da wahala kuma sun ji daɗin komi kuma sun taimaka musu da addu'a kuma an samu samu ci kuma an samu amfani. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. Mai magana ni ne na kwasan Talba George Patescum. Ina so ne amfani da wannan dama, mai godiya da jinjina ga gwamnan jihar yobe a ƙarƙashin jagorancin mai girma kwamishina higher education wato farfesa mohamed minkaila da aka farfado da harkar ilimin gaba da sakandare a jihar yobe wannan gwamna ba abin da za mu ce masa sai godiya da san barka a wakilcin mai girma kwamishina eh, honorable farfesa mohamed munkaila an kawo ci gaba da tsare-tsare wannan gwamna muna masa addu'a da fatan alheri allah taimake shi kuma allah ba shi nasara kan kargan loki daga mai sauraron ku hassan talba george fataskum daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo Hausa sunana Abdulaziz Prezi. Ina farin ciki da wanga sabon wata da ya kama na maulidin yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam sai in taya musulmi murna wanga sake ganin shekara ta maulidi sai mai fata Allah sa a yi ta lahiya a kare lahiya mai magana abdulaziz kurezi daga dama damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya biyu ya ci hausa to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. masu sauraro yanzu kuma sai shirin na tsaftar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud. Tsaftar muhalli. Jama'a masu sauraron barkanku da warhaka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci wajen daƙile cututtukan al'umma to a yau dai shirin zai mai da hankali ne akan ruwa da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud Koma dalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau muna mai da hankali ne akan ruwa ruwa dai shine wani abu garai-garai mara kamshi ɗanɗano ko kala wanda duk wani abu mai rai ya dogara da shi domin rayuwa wasu masana suna ganin cewa asali ma abubuwa masu rai daga ruwa suka fito rawar da ruwa yake takawa a rayuwar ɗan adam na da matukar mahimmanci sosai musamman wannan bangaren da muke magana akai ta tsaftar muhalli wanda ya kunshi abubuwa da yawa a ciki kamar irin su tsaftataccen ruwan ya kamata mai amfani da shi a gidajenmu wurin ayyukanmu da sauransu musamman a ce amfani da ruwa wurin tsaftar inda mutum yake zama wato gida ne ko kuma daidai inda ya samu kansa to dai amfanin ruwa a al'umma yana da yawa ba zai yi ma a iya bayani sosai akan amfanin da ruwa yake da shi ba akwai hanyoyi da yawa da ake samun ruwa amma kaɗan daga ciki shine ana iya samun ah, ruwa ta hanya guda biyu misali a raba wani raba-raban ya raba raba ruwa kamar kala biyu ake samu akwai ruwan da ake iya samu a sama akwai kuma ruwan da ake samu a ƙarƙashin kasa ruwan da ake samu na sama sun yi hada da kamar na rafi kogi da dai sauransu shi kuma ruwan ƙarƙashin ƙasa ya hada da ruwan da ake samu daga duwatsu da kuma rijiyoyi wato surface and underground water kenan kamar shi ruwan da ake samu a na karkashin ƙasan za mu ga cewa yawanci irin wannan ruwan ba a samun kwayoyin cuta a ciki shi yasa wasu ma ke amfani da su a haka ba ma tare da an kashe kwayoyin cututtuka ba kaɗan daga cikin matsalar irin wannan ruwan shine ana samun wasu sinadarai su zama sun yawa a ciki irin su calcium da magnesium wanda zai iya jawo matsalar nan ta hypercalcemia mai sa a samu cutar kidney stone kenan ko kuma ƙasusuwa su rage ƙwari sai mutum ya ji kashin shi haka bai da kwari sakamakon yawan wannan sinadaran da suke ciki idan kuma irin wannan ruwan ya gurɓace to magance shi yana da matukar wahala shi wannan ruwan ƙarƙashin ƙasa kenan na faɗa a baya wanda suka haɗa da kamar na rijiya ko kuma wanda ake samu da ƙarƙashin duwatsu to akwai kuma ruwa da ake samu ta hanyar sama ruwan sama kenan kamar yadda muka sani cewa shi daga sama yake zubowa wanda yake da tsafta sosai har sai idan ya haɗu da wani abu gurɓatacce amma idan aka killace shi da kyau yana da kyau wajen sha da kuma sauran amfani abubuwa irin su kura ko datti na saman rufi na iya lalata shi shi yasa ya zama dole a kula wajen tarar ruwan saman a gidaje misali wani lokaci ana iya samun cewa maguna sun yi kashi a saman kwanan gidaje kuma irin wa'annan abin yana da matukar matsala sosai saboda suna yada cutar toxoplasmosis wanda kwayar cutar toxoplasma gondii ke jawowa yana da matukar illa sosai a jikin mutane musamman idan muka duba kamar misali mace mai ciki kenan idan ta sha zai iya jawo mata bari ko ta haifi jaririn jaririn da lokacin sa bai isa ba ko kuma yana kaiwa ma ga taba wani sassan jikin jaririn musamman idanu inda wani lokacin ma ba za a ga tasirin shi ba sai lokacin da jariri ya girma sai fara samun matsaloli sakamakon wannan toxoplasmosis din kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zo muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun ruwa. akwai ruwan da yawanci al'umma muka fi amfani da su kamar na rijiyar da na faɗa a baya ko na sama to yanzu za mu ga cewa akwai ruwan da shi ma yake da matukar muhimmanci wato ruwan famfo kenan ruwan famfunan da muke amfani da su dama sun wuce wasu matakai ne na tsafta da ake cewa treatment wato an kawar da wasu abubuwa masu cutar da dan adam daga ciki za mu ga cewa wato yana da amfani kenan bai da illa za a iya amfani da shi akwai matakai da yawa da ruwan famfo ke wucewa kamar irin su coagulation sedimentation filtration ko disinfection wanda ake zuba chloroquine ko chloramine wajen kashe kwayoyin cutar wanda anan shirin ba za mu tattauna a kansu ba amma abin da ya kamata mu sani shine ruwan famfo akan samu wani lokaci yana dauke da kwayoyin cuta irin su e. coli radiya da sauran abubuwan da ke haddasa cuta saboda haka dole ne mu kula wajen shan ruwan famfo a wasu kasashen da aka ci gaba za mu ga cewa akwai yadda ake kara tsaftace ma ruwa ruwan famfo a gida kafin a amfani da shi wasu na yin haka ne saboda su cire masa ragowar dattin idan akwai a ci kenan ko kuma su sa mishi wani ɗanɗano na musamman haka ko kuma akwai wani mara lafiya a gidan da yake buƙatar ƙarin wasu sinadarai a jikinsa saboda ƙarin ƙarfin garkuwar jikin shi to hanyoyin tsaftace ruwa sha a gida yana da yawa misali akwai hanya na farko wanda ake cewa filtration wato tace ruwan kenan sannan akwai wani wani kuma da ake amfani da water softener shi wani sinadarin da yake sa ruwa ya rage zartsi ta hanyar amfani da sinadarin sodium ko potassium wanda zai cire calcium da magnesium da ke cikin ruwan da suke haifar da zartsin duk ma hanyoyi ne da ake iya tsabtace ruwa a gida akwai kuma wani hanya na uku wanda ake cewa distillation a nan kuma ana tafasa ruwan ne sai a bar shi ya kwanta yadda datti za su yi kasa daga baya sai a yi amfani da shi abu na hudu kuma akwai disinfection shi kuma ana kashe kwayoyin cutar ne da ke cikin ruwan ta hanyar sa mishi wani sinadari irin su chloroquine ko kuma amfani da ultraviolet light wajen kashe bacteria da ke cikin ruwan to duk dai waɗannan wasu hanyoyi ne da a gida mutane kafin su sha ruwa ko su yi girki ko wani dai amfani da shi a gida ya kamata su bi su ƙara tsaftace ruwan famfo saboda gujewa irin waɗannan cututtuka to akwai kuma cututtuka haka ruwa na haifar da cututtuka sosai akwai water waterborne diseases wanda za mu tattauna a ciki to masu sauraro ganin lokacin da aka ɗibar ma wannan shirin ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya sai kuma nan gaba idan allah ya sake haɗa mu a madadini da na shirya na gabatar fatima mahmud daga nan radio hausa voh da ke tehran nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai allah ya haɗa mu a wani shiri na gaba. madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau duniyarmu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne yawan da muka saba ka muku bayanai masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka a fagage daban-daban to a yau za mu yi dubi ne akan halin da ƙasar sudan take ciki na ɓallar wata sabuwar zanga-zanga da al'ummar ƙasar suke yi domin ganin cewa sun yi matsin lamba ga masu mulki a ƙasar saboda su sauya salon da suke tafiyar da sha'anin ƙasar. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. cikin makonnin bayan nan ƙasar sudan ta tsunduma cikin wani sabon yunkuri da al'ummar ƙasar suke yi domin ganin an samar da sauyi a cikin fagen siyasa yunkurin na wannan lokacin ya faro ne da jim kaɗan bayan da aka yi ƙoƙarin juyin mulki a ranar 21 ga watan satumba na wannan shekara ta 2021 da ake ciki da mahukuntan ƙasar suka sanar da cewa sun daƙile shi kafafen watsa labarun ƙasar ta sudan sun ce akalla mutane 40 ne aka damƙe saboda hannu a cikin yunkurin juyin mulkin da bai kai ga samun nasara ba. an kuma zargi magoya bayan tsohon shugaban kasar umar hassan albashir da hannu wajen yunkurin juyin mulkin to bayan wancan yunkurin na al'ummar kasar wanda suka fito kan titi domin nuna kin amincewarsu da kokarin nuna wato kokarin mayar da hannun agogo baya al'ummar kasar sun yi ishara da kuma tunatar da yadda a shekara ta 2019 suka yi yunkurin kifar da gwamnatin shugaba umar hassan albashir tun da fari dai abinda al'ummar ƙasar suka so gani ya faru shine kafa tsarin siyasa wanda zai mutunta bil'adama da kuma kare maslahar ƙasa da kuma samuwa da 'yan ƙasar muhimman bukatun rayuwarsu na yau da kullum musamman bisa la'akari da cewa sudan da ya kasa ce wa take kwance a kan arziki don aka ɗauki ɓangare ɗaya na ƙasar noma manazarta da masana tuntuni sun yi hasashen cewa ƙasar sudan kaɗai za ta iya ciyar da nahiyar afirka baki ɗayanta da abinci hamma yi rarar da za a sayarwa da wasu nahiyoyi na duniya sai dai al'ummar ƙasar suna fama da ƙarancin abinci da kuma rashin walwala a rayuwarsu ta da kullum to abin da ya faru shine sojojin ƙasar suka shiga cikin fagen siyasa inda bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir su kuma suka ɗare a kan mulki hakan ya jawo rashin gamsuwa daga al'ummar ƙasar ta sudan a akan su da ta kai ga kifar da gwamnatin baya ba fararen hular da suke cikin gwamnatin ba ba kuma daga sojoji ba ba su ga wani sauyi ba sabon yunkurin na sudan ya haddasa saɓani a tsakanin ɓangarorin soja da farar hula da suke tafiyar da mulkin ƙasar a ɓangaren farar hula dai da akwai firaminista abdullahi hamduk da kuma janar abdul fattah burhan wanda yake daga bangaren soja wasu daga cikin kungiyoyin da suke a cikin gwamnatin ta rikon kwarya da su ne suka taka rawa wajen kifar da gwamnatin umar hassan albashir sun janye daga cikin gwamnatin saboda ganin cewa bata sa mafarkin al'ummar sudan ya tabbata ba a lokacin da suka yi juyin juhali a wannan tsakanin da gwamnatin riƙon ƙwaryar da aka kafa shekaru biyu da suka gabata waɗanda suka jagoranci yunkurin na kifar da gwamnatin da ta gabata da masu fafutuka suna ganin cewa da akwai haɗin kai a tsakanin farar hula da sojan da suke mulki wajen ci gaba da zaluntar al'ummar wannan ƙasa bakinsu ɗaya ba tare da wani saɓani ba saɓaninsu shine irin na ɓarayin da suke faɗa da juna a kan ganima bayan sun raba mai abu da abinsa idan a lokacin umar hassan albashir mutanen ƙasar sun yi yunƙuri ne suka kifar da gwamnatinsa saboda ƙara farashin burodi da fan ɗaya a halin yanzu farashin biredin ya ruɓanya fiye da uku hakanan farashin sukari da makamashi da sauran kayan masarufi da al'ummar kasar suke amfani da su a kowace rana sai dai masu kare hukumar sukan bayyana cewa daga hawan hukumar kujerar mulki ta yi nasarar shawo kan amurka ta cire sunan sudan daga masu taimaka wa ta'addanci a duniya hakanan kuma sun sake mayar da kasar fagen siyasar kasa da kasa bayan da ita ta kasance a matsayin saniyar ware a shekara da shekaru na mulkin umar hassan albashir su kuwa masu wannan ra'ayin na cewa da akwai haɗin bakin soja da farar hula suna cewa abin da yake faruwa shine suna yi wa ƙasashen waje aiki ne ba sudan ba wato masu mulkin na yanzu kenan hatta batun cire sunan kasar da amurka ta yi daga cikin jerin sunaye masu taimakawa ta'addanci ya biyo bayan miƙa wuya ne da sabbin masu mulkin suka yi wa amurka sun amince da ɗora wa ƙasar laifin da bata yi ba a harin da usama bin laden ya yi a kan ofisoshin jakadancin amurka da kenya wato da kuma tanzania don haka ne suka ɗauki miliyoyin dalolin al'ummar sudan suke biyan amurka diya a yanzu wani mataki na sayar da ƙasar sudan ɗin da ake zargin gwamnatin riƙon ƙwaryar da aikatawa shine mayar da hulɗa da haramtaccen ƙasar isra'ila alhali wannan matakin ba shi da amincewar al'umma ƙasar balle da su kuma zuwa yanzu bai sauya komai a ƙasa ba dangane da jin daɗin rayuwar al'ummar ƙasar kuma da dama daga cikin sojojin da suke tafiyar da mulki a yanzu suna da hannu dumu-dumu a cikin laifukan yaƙi da cin mutuncin bil'adama da aka yi a yankin darfur hakan ya sake yaye kallabin hakikanin fuskar yammacin turai da amurka a kan manafincin siyasa suna cika duniya da ɓaɓatu kan cewa suna faɗa da masu take haƙƙin bil'adama ko cin zarafinsa alhali sun kawar da kai da rufe idanunsu daga laifukan da manyan sojojin sudan da suke mulki a yanzu suka aikata a kan al'ummar darfur da wasu yankuna na tsaro a ƙasar ta sudan Khalid Tijani wanda ɗan Sudan ne mai sharhi akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa ya bayyana tsoronsa akan cewa idan aka ci gaba tafiya a haka ba tare da wata alama ta samun mafita a nan gaba ba to abin da zai iya faruwa yana da hatsari yana hasashen cewa ƙananan sojoji za su iya yin juyin mulki wanda za a iya zubar da jini a cikinsa. a yanayi irin wannan al'ummar ƙasar ta sudan suna ci gaba da gudanar da zanga-zanga da gangami a muhimman wuraren ƙasar musamman ma dai a birnin khartoum inda hatta mazauna karkara da wasu jihohi na sudan ɗin kan shigo jiragen ƙasa domin su zo su tare da zaman dirshen a babban birnin ƙasar saboda ganin cewa an kawo sauyin da shi ne sa tun da farko suka fara yunkurawa a ƙarshen shekara ta 2018 wanda ya kai ga kifar da gwamnatin umar hassan albashir a farko-farkon shekara ta 2019 abubuwan da suke faruwa a sudan ba su da daɗin ji saboda ganin cewa waɗanda suke kan ga mulkin a ƙasar sun ci amanar al'umma ƙasar waɗanda suka yunkura suka sadaukar da jinanansu wasu sun yi shahada yayin da wasu kuma suka jikata abin takaici kamar yadda Khalid jani ya bayyana shine cewa a halin yanzu hatta waɗanda suka samu raunuka a sanadiyar wancan yunkuri na kifar da gwamnatin Umar Hassan Albashir gwamnati ta yi watsi da su bata kula da ba su magani ba ko warkar da su daga raunukan da suka samu a cikin gida ne ko a waje. ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci, amma kafin mu ƙarƙare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. ta masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan zango amma tun da muna da sauran lokaci ga aminu ibrahim kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce dole ne a hukunta haramtacciyar ƙasar isra'ila game da laifukan ta aikata rahotanni sun bayyana cewa jakadan dindindin na ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid taktiravanti a lokacin da yake bayani a taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a yankin gabas tsakiya da kuma yankin falastuni ya faɗi cewa dole ne ramtaccen ƙasar isra'ila ta biya farashin keta haƙoƙin bil'adama take yi a yankunan falastinawa da ta mamaye kuma wajibi ne a hukunta ta har ila yau ya faɗi cewa halin da yankin al'ummar falastinu yake ciki a halin yanzu akwai damuwa sosai kuma ɗinkin duniya ta damu sosai game da yadda yanayin ke ci gaba da kasancewa a halin yanzu. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na safiyar yau sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi-dumin su hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa barakatu.